muna so mu yi wa ita gwamnatin tarayya matashiya cewa a watan mayu na 2016 lokacin da za ta ƙara kuɗin mai gwamnati ta ce ta cire tallafin kuma ta janye tallafin man fetur wanda a lokacin ke cewa a duk wata za ta iya ajiye ranar naira biliyan goma sha shida da ɗigo a ah, hudu wanda yake a ƙarshen shekara za a samu saboda tiriliyan ɗaya wanda ce alkawarin cewa kwannan kuɗaɗen za ta yi amfani da su wajen gyara matatun man fetur ɗin ƙasar nan sannan kuma za ta yi amfani da su wajen fara ko gina wasu sababbin matatun fetur don ya kasance 'yan ƙasa sun tsaya da kafafunsa kan harkar fetur kuma wahalar fetur ta janye amma yau gashi mun dawo mun samu kama a cikin wannan yanayi mai wahala kuma a cikin tarihin ƙare-ƙaren man fetur da aka yi a ƙasar nan ba taɓa ƙara kuɗin fetur da ya kai wanda wannan gwamnati ta ƙara ba duk da 'yan kwadago sun yi ƙoƙari su ga cewa an fito zanga-zangar lumana sauransu amma jama'a gari a ƙaƙi fita amma yau gashi mun samu kanmu a cikin wannan yanayi sannan abu na biyu akwai magana na tallafi da aka ce an janye amma a jawabin shi gmd na nnpc ya magana cewa kowane mai yakan shigo yanzu har zuwa najeriya akan naira 171 a baya man yana hawa yana sauka idan man sauka rarar da aka samu shine wanda yanzu ake zo ake so a toshe wannan gibin wanda ya kai kusan naira biliyan 81 waye ba da damar a taɓa wannan kuma yaushe aka taɓa zuwa aka wa 'yan ƙasa bayani cewa yanzu mai ya sauka mun samu rarar kaza a aji a ƙasa sannan muna so mai kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya gaggauta sauka a wannan kujera tasa ta ministan man fetur da minista wanda 'yan ƙasa za su iya masa tambayoyi ko za su iya tuhumarsa ita gwamnati a tunaninmu akwai tanadi da ta yi na rumbunan man fetur a ƙasa wanda yake idan an samu ko yaya aka samu matsala a kasuwannin duniya za a fito da wannan wanda talaka ma ba zai san an yi ba amma kwanan nan muka ji shi shugaban na cewa gwamnati sun yadda cewa gwamnati a nan bangaren ta gaza an kai talaka bango ta kai yau ana magana abin da za a ce wa talaka wahala yau inda za ka biya ne talaka biya naira hamsin ya hau mota ya kai ɗari da hamsin ka ce jama'ar ƙasa suna da ne akan abin da gwamnati take yi a baya gashi yanzu kun zo kuna tada jijiyoyin wuya wannan yana alamta cewa kamar wannan kyakkyawan fata da ne da kuke da gwamnati ya sauka kenan yanayin da talaka suke ce ba yana nufin cewa sun dawo daga rikiyar gwamnati amma sun fara gajiya sun fara dawowa kenan kuma a matsayin ku na kungiyoyin eh, gwagwarmaya kun fara gajiyawa da abubuwan da gwamnati kenan ke fito da su fara gajiyawa da wahala da talakawa suke ciki kafin a shiga man fetur din nan talaka na cikin yunwa ana cikin fatara ana cikin rashin aikin yi da sauran makamantar irin wannan abuwa ina ga yanzu ga tsadar kayan abinci da ake ci kuma ga tsarin fetur da ya shigo ina talaka zai sa kaga talaka an gaji mun gaji da wannan